Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Shirin a wannan lokaci zai leƙa jihar kanon Dabo da ke Najeriya. inda kungiyar dattawan arewacin kasar suka hallara don nemo wa yankin mafita kan sha'anin fasahar kirkire-kirkiren kimiyya da fasaha irin wanda duniya ke amfani da shi da nufin ɗaukaka darajar ɗimbin matasan da allah ya huwa cewa wannan baiwa a yankin. To kamar da yadda kuka je a shimfiɗar shirin reshen jihar Kano na ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya wato ACF ya shirya wani taron bita na wuni guda bisa manufar ilmantar da matasa sabbin dabarun inganta sana'arsu tare da hanyoyin tallafa musu don kaiwa ga gaci. Cibiyar horas da dabarun kasuwanci ta Dangote da ke jami'ar Bayar ce ta shirya taron tare da haɗin gwiwar ƙungiyar dattijan arewacin ƙasar inda masana a ɓangarorin tattalin arziki da kimiyya ƙere-ƙere suka shafa wuni guda suna ilmantar da waɗannan matasa. taron dai ya fayyace hanyoyin da matasan arewacin kasar za su bi domin gogayya da takwarorinsu na duniya a fannin kere-keren fasaha to domin jin makasudin shirya wannan taro ga dr gwani faruk wanda shine shugaban kungiyar dattawan shiyar jihar kano makasudin shirya wannan taro shine mu ja hankalin matasa akan abubuwa guda uku na ɗaya su lura da cewa harkar kasuwanci yanzu ta canja ya kamata su san yadda duniya take tafiya musamman yanzu da harkar yanar gizo ta zo su mai da hankali akan wannan sannan kuma san cewa yanzu karatu ka samu kwali ba shi ne makasudin rayuwa ba to saboda haka mu nuna musu cewa shi harkar kasuwanci ba abu ne na mutum ɗaya ba ya kamata ka yi tunanin abin da za ka yi waɗansu amfana abu na biyu kuma shine mun ɗauko yara waɗanda suka yi wani abu wanda ike na fasaha su 35 daga kano kuma mun samu guda biyar da suka zo daga waje mun yi wannan ne domin za ka ga kamar yanzu wanda yi kera a daidaita sau da wanda yi wannan babur da muka ka gani za ka ga cewa sun yi sun nuna mutane amma ba sa iya ci gaba da yi banda wannan guda ɗaya ƙila da suka yi babu wani wanda zai agaza musu a haɓaka a fasaharsu to shi sa muka kirawo mutane in ka lura yanzu shugaban bankin union bank ya zo shugaban cibiyar hada-hadar hannun jari nigerian exchange limited temi ya zo mun gayyato mutane waɗanda ike za su ga irin wannan fasaha kuma a gaya za a yi a taimaka musu tambayar a nan shin ta ina ne inda giza ke sakar game da tarnakin da matasan yankin ke fuskanta wajen cimma burinsu alhaji faruk muhammad gumel da ke zama shugaban bankin union na najeriya na cikin waɗannan matasa da suka gabatar da makala a taron to maganan gaskiya shine yanzu idan ka duba makarantu da ake yi an fi sa karfi a wurin koyarwa a maimakon koyarwa don a samu sana'a saboda haka zaka samu mutane da suka fito da yawa da takardu kala-kala amma kuma babu inda za su je su yi aiki saboda ba a koya musu yadda za su je su samu sana'ar nan ba ba a koya musu yadda za su yi sana'ar ba kuma wannan abu ya shafi al'umma gaba daya dan yanzu idan ka bude kofa ka fito sai ka ga cewa waye zaka kalla ka ce kai kanka kana burin ka zama kamar shi gobe ba mu da wannan shine bature yake kira mentorship ba mu da wannan mentorship din so matasa da yawa yanzu idan suka tashi sai su fito ne su duba su gani waye influencer maimakon waye mentor so kuma wani lokacin za ka ga sai a fito a fara cewa a gyan waye ke da kuɗi waye ke da mota mai kyau waye ke sa riga mai kyau ba a tunanin ya aka yi har kai wannan wurin wani abubuwa ne ka yi wani wahala ne ka sha to wannan ne ya kamata a yanzu na bayani a kan cewa ya mu koma mu duba daga ina muka taso suwaye manya-manyan 'yan kasuwan kano wanda suka buɗe mana kofa mu ma muka shigo muka fara yi kamar su alhaji alhassan dan tata da kuma manya-manyan kasuwa na yanzu wanda idan ka je kasuwar singa ka je kasuwar da hannu duk aka gansu suna yi amma ba a ba su wannan karfin ba a zuwa a duba a game suke ba a zuwa a karanciya suke sai amma a zo fito a ta tunanin cewa za a shiga a aikin gwamnati a yi tunanin cewa za a samu aikin kwangila to ni so nake mu koma mu fara duba wannan 'yan kasuwa mu fahimci ta ya aka yi suka kai inda suke yanzu kuma ta ya za a yi matasan gobe su tawo su masu bi wannan hanyar domin a samu ci gaban al'umma. Me kuka fahimci gindin matsalar ne? Kamar an daina karanta su ne, kamar an ajiye su a gefe ne. Saboda idan ka duba a kasashen turai za ka ga cewa manya-manyan 'yan kasuwansu za ka ga littattafai ana rubutawa akan ya kai ka fara. wace wahala ka sha matasa da dama ne dai da ke da kaifin basira allah ya albarkaci wannan yanki na arewa da su waɗanda galibinsu rashin samun cikakken jagoranci game da tarbar da za su bi ne ke ci gaba da dankwafar da su a waje guda bar dai mu ji kaɗan daga cikin waɗannan matasa da suka baje hajar tasu a wurin wannan taro. Rukayya Rabiu Garba. Rukayya mi kika zo kika baje koli a nan? <laughs> wannan kamar brain box ne wato kwakwalwar a daidaita sahu wato mashin mai kafa uku da ake amfani da shi a jihar kano kamar me ta kunsa akwai wannan giya monitor abin da yake nuna maka giya ɗinka daidaita sahu so da yawa rubutu ne kawai a jikin giya ɗin in ya goge in ka sa giya zai gaya maka giya one kake ko two ko reverse sai kuma na biyu injin oil in kamar ya kusa karewa zai gaya maka to wannan injin fa yana buƙatar injin oil a canja mishi injin oil a saka wani to assalamu alaikum sunana Hafsat Ahmad Rufa'i kamar na ga ke kamar kayan miya kika yi baza kola haka ne haka ne to me kawo kayan miya wannan waje eh to gaskiya mun kawo kayan miya nan ne saboda mu nuna wa matasa da mata yadda za su yi su dogara da kansu saboda shi wannan noman da kake gani muna yi ba wai gona muke zuwa muke yin sa ba a cikin gari muke yin sa wasu matan ma ana yin a cikin gidaje wannan duk su ne haka da me da me nake gani akwai kabeji tumatir ga bell pepper ka gani muna da ja akwai yalo ga baby cucumber ga green beans da onions duka dai muna da shi Suna na sa'id ahmad idris kamar me ka kawo me ka baje koli anan jirgi ne na kawo shi wanda misali jami'an tsaro za su iya amfani da shi kuma za a iya amfani da shi harkar noma sannan kuma za a iya amfani da shi irin dan yin hotuna da bidiyo da sauransu kamar me dalilin da yasa ka ka zo ka baje kolin sa anan me kake bukata na farko dai su fara fahimta cewa za mu iya din so abin da muke bukata kamar misali akwai training tun tunda duk wani abubuwan da muke ba abu bane da muka koya a makaranta ko wani abubuwa to musamman na farko training bangaren karatu kenan sannan kuma da jari to ko menene hangen dattawan na arewa game da matasan wazirin katsina sanata ibrahim ida shine shugaban wannan taro alhamdulillah na farko dai muna so mu ga cewa shin su da kansu akwai wasu abubuwa akwai wata basira da gare su wadda za su iya kawowa mu ga yadda za mu taimaka musu na farko kenan na biyu kuma nuna musu yadda za su nemi na kansu akwai abubuwa da yawa da za su iya yi akwai kuma ta hanyar da yawa da za mu iya taimaka musu mu arewa mun bari an ban mu baya to muna so mu faɗakar da su cewa in mu manyan da muke zumun kasa to su kada su sake su yi kuskuren da muka yi To sanata menene fargaba ku ne ga wannan dandazon matasa a yankin arewa menene fargaba ku? Fargaba mu shine idan muka kyale su muka gushe ba tare da mun gaya musu hanyoyin da ya kamata su bi ba to ƙarshe abun da zai zo ya fi muni fiye da abun da muke da shi yanzu. saboda muna ganin cewa ya kamata mu gaya musu don kada daga baya su zo su rika kuka da mu cewa ai abun da ya kamata mu gaya musu lokacin da ya kamata mu gaya musu yadda ya kamata mu gaya musu ba mu yi wannan ba mun kyale a kanmu har Allah ya sa muka duniya ku da ake kallo a matsayin madubi na mm. waɗannan matasa yawancin ku kun fi cin moriyar gwamnatoci a Najeriya ta hanyar karatu mm. da ɗaukar nauyin ku abubuwa da dama yanzu kuma matasa ba su samun wannan damar er, ba ka ganin kallon ku kawai suke yi kuna tura su ne hanyar da kawai ba mai bullewa ba ce ai abin da muke gaya musu cewa mu a lokacin mu zama ma ake a ce ana son masu ilimi kaza ana son masu ilimi kaza so tun kafin ma mai ilimin an san inda za a samu to amma yanzu abin da ke so su gane shine ilimin da ake ba su yanzu ilimin da za su iya rofi da kai yadda su ya san cewa shi kuma ilimi fa ba wai karatu da ilimi a'a faɗakarwa ita ce ilimi masanan dai sun yi ittifakin cewa tuni fa lokaci yi da kowa zai farka daga bacci domin tserar da makomar yankin a kimiyyance daga yanayin da ake ciki yanzu wato na kai na kuka ni kuma tagumi mai sauraro a nan shirin zai dasa aya a madadin kafatanin abokan aiki musamman abubakar isa ɗan dago da shi ne ya tsara shirin shamsiya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.